Allah jiya mun shiga sabuwar sura surat Ibrahim alaihi salatu wa salam mun karanta ayoyi bakwai insha Allah yau za mu tashi a aya ta takwas a cikin surat Ibrahim a jiya mun ji inda Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa ya saukar mishi da alqur'ani yace a saukar mishi da alqur'ani ne domin ya fitar da mutane daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani hanya ta Allah madaukakin sarki waye dade yake cewa shi wannan Allah shi ne wanda mulkin sammai da ƙasai duk suke nashi wanda ya imani ya yarda da haka ya yi aiki da haka ya da, amma kan suka kafurta kuma su kuma za su haɗu da a wanda yake mai raɗaɗi Allah wasu sarki sai daga bayanin suwaye za su yi cikin azabar Allah gobe kiyama ce waɗanda suke fifita rayuwar duniya a kan rayuwar lahira suke hana mutane shiga addinin Allah suke neman hanyar da za su kautar da mutane da bayan gaskiya wanda ya kasance cikin wannan bangare ya kasance cikin fata wanda ya zama sarki da bayan gaskiya sannan sai Allah ya nuna mana cewa ba a taɓa aiko wani manzo ba ba ce sai da harshen mutanenka, da yaren mutanenka za a yi ba saboda su musu bayani su kuma su fahimci abin da aka in zuwa gare su sai kenan Allah ya ce ne wannan sako sai ya ɓarta wanda ya so ya shirya da wanda ya so a ƙarƙashin haka bayanin ya gabata cewa waɗanda ba laraba ba wannan aya ba dalili ne a gare su su ce ba za su yi imani ba ya to aikin da an ce da yaran mutane ake aikowa ai mu ba aiko mana da wanda yake ya ba haka ne amma malaman da suke maka bayani ba da wani yare suke maka bayani ai da yaran ku suke maka bayani ya za ka ce duk wanda ya samu wanda ya fassara mishi qur'ani a yaran su to shi kenan an yanke hujja a kai da ita kuma zai ce shi ai bai sani ba ko ba shi aka gaya wa ko an gaya mishi da yaran da shi bai gaya ba shi ne har su hadisi wanda buhari ya rawaito cewa annabi ya ce babu wani a duniyar nan ba yahudi ko ba na tsari da zai samu labarin zuwan shi ya ƙi imani da shi face ran kiyama sai Allah ya tashi a cikin ka na farko kai wani in ka samu labarin zuwan manzana sallallahu alaihi wasallam to samu lafiyar ka daya shine kai imani in ka ci imani gobe lahira a wani za ka domin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya baki da kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da wa arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira to sannan Allah madaukakin sarki sai ya kare mana bayani kan aiko manzanni sai soma da bayani akan annabi Musa ya ce hakika Allah ya aiko shi da ayoyi don ya fitar da mutanen gabarin duru zuwa da haske amma idan ya je zai musu wa'azi ya fara tuna musu irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu musamman tseratar da su da aka yi daga azaba da fir'auna yake gana musu Allah ya tseratar da su ya halakar da annabi Musa to su lura da wannan wannan ya ishe su su gode wa Allah madaukakin sarki a bisa hikimar da ya musu to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya gaya mana menene ma ake nufi da rubiya domin shi da kuma ubangiji idan ya hauka hikima farkon da su ya ƙara ma to ne ne godiya aka ce asalin godiya shine nisantar da Allah ka daina saba wa Allah ne ka gode shi amma ka ce alhamdulillah to na ni'imar ubangiji in ka ce alhamdulillah to ni'ima Allah ya maka wacce wannan ni'imar ita ma tana da bukatuwa zuwa wata godiya to dan haka babban godiya ga Allah mutum ya yarda cewa Allah ya mishi kuma ya cancanci ya bi shi sai kuma zai bi shi don yi haka da ya gode ga ubangiji Allah mai wanka ka ajiye mu da gode wa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 Allah maɗaukin ya yana mana bayani game da annabi Musa da yadda suka yi da mutanen shi Waƙala Musa Allah yace mu annabi Musa ya ce mutanen shi in tafuru idan kuka kafurta kuka ki imani da biyayya ga ubangijinku an tunku wa man fil ardi jami'a kai ga wanda ma suke duniya ba su ba ku kaɗai ba duk duniya kowa ya zama kafu a abin da ya sha wa fa inna Allah wa hamid Allah wa dafacin sarki ne hamidun dole imanin ku bai kare Allah da kawai ba kafircin ku bai rage Allah da kawai shi ya sa akwai hadisin kudi inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ya ibadi law anna kuma wa kuma in insakum wa jinnaku kanu ala aqalli rajulin wahidin ma za da zalika fi mulki shay'a kaji Allah ke a ya sake cewa law anna awwalakum kuma akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma na naqadu zalika mimma in shay'a Allah ke wato kana neman wato sarki sai Allah duk wani sarki je ka na yi ka amma sarkin gaskiya shi ne Allah saboda ne babu wani sarki saboda kasaitan mulki da zai ce ba shi da bukatuwa zuwa kuma goya bayan ka ƙari yake bukatuwansa zuwa ga magoya bayansa ya fi bukatuwar magoya bayansa zuwa gare shi saboda yanzu in gwamnati suna so su yi wa mutum lalata sai a ce an janye mishi min security ana janye security ka zama shirme kaunin mulkin ka ana ce an janye security magana ta kai don haka kaga bukatuwar da kake zuwa ga security ma ya fi bukatuwar da security suke zuwa ga to amma shi Allah ba ka yi ba abin da ya shafi Allah da bayi ba ku kare shi da komai ba ba za ku rage shi da komai ba shi sa ya ce da na farkonku da na ƙarshenku duk zuciyanku zai zama zuciya irin na mafi kirkin mutane guda ɗaya malamai masu fasara suka ce a ce duk duniya daga farko zuwa ƙarshe mutane da aljanu kowa zuciyar shi ta zama kyakkyawa irin ta annabi Muhammad wannan mai ƙari Allah da komai kaji ba abin da ya ƙari Allah da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanu kowa zuciyarku za ta zama mafi munin zuciya na wani mugun mutum guda ɗaya ba da ba a taɓa irinsa ba kamar fir'auna wannan bai rage Allah da komi mulkinsa yana nan kamar yadda yake kafin ku yarda da shi ɗin ku imani da shi ko kafin ku ce da shi ɗin cikin doka yana nan a yanzu shi yasa a ƙur'ani Allah ya daɗa tabbatar ya ce shakara fa inna ma yashkuru wa man kafara fa inna allaha ganiyun halim in ka go in ka godiya ka bi Allah ka wa kanka domin godiyar da biyayyar kai za ka ci amfani in ka kafirce ka ibin Allah ka wa kanka Allah godin sarki ne wadatacce to shi ne abin da anan Allah yake da tabbatarwa annabi Musa ya gaya wa mutanen in takfuru antum wa man fil ardi jami'a in kuka kafirce da ku da mutan duniya gabaki daya fa inna Allahu ghaniyyun hamid Allah wadatacce Allah gobe da shi shike shi yasa kar ka zo kana bin Allah kana bin Allah ka nemi kamar kai wa Allah wani abin kirki a ah. shi ba abin da ya shafi Allah da gun Allah ka da kafircinka a wurin Allah duk kai ne abin ya shafa don haka in za ka yi kirki ka yi kokari ka yi don kanka in ka ga ba za ka yi ba ba ta shafi kowa ba ai ba Allah ba ko mutane ma ba ta shafi su wani zai ga kamar yana yin rashin kirki yana kamar wai yana yi wa mutane yana yin wancan saboda an je lahira kai za a tambaye ka aikinka ni kuma a tambaye ni na wa sai ka umar sun sarkala laha ma kamar wa lakum ma kasaba wala tusaluna amma kan ya Allah ba zai tambaye ka wani abu da wani ya yi ba kai naka za a tambaye in ka ga kuma ka shiga cikin jin daɗi da walwala a lahira abin da kai wa an laisa lil insani la wa anna sa'ayahu sawfa yura shikenan haka abin kawai ta kai ta kai ne wanda ya mai kyau wanda ne ne man Amina salihan fali nafsi wa man ata fa alayha wa ma da ya illa allahu haka wanda ya mai kyau fali nafsihi wa man a wanda ya munana fa alaiha nan ma yayi wa kansa shike su kawai da haka kawai ka zaɓi abin da kaga ya fi maka kyau amma ba za ka burge Allah ba ba za ka cuci Allah ba abinda Allah Musa Allah ya gaya mishi ya gaya wa mutanen sa to yanda aka gaya wa mutanen annabi Musa mun haka abin da ke duk abin da ya ai Allah mutanen annabi Musa shine Allah ba baba ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود نعم والذين من بعدهم لا يعلمهم da zamanka wai don ka samu amfanin kanka in Allah ya ga dama bai aiko annaba ba bai gaya me ba kai ba daidai ba kaje lahira ya sa ka a ba wanda zai tambaye shi to amma da yake yana kan bayan da rana sai ya ba su hankali kuma ya turo musu annabawa don su jaɗa tunatar da su amma duk da haka sai an samu fantarare ga hankalin ga wa'azin amma sai ki shi ne a shi yasa Allah nan yake cewa alam yatikum zai ladina min ku shin labarin waɗanda suke kafin ku bai zo muku wani ƙaumi nuhin ba su da labarin mutanen na binu a ah? waye zai ce yanzu ba shi da labarin mutanen nuhu babu duk mun san mun san abin da mutanen nuhu suka yi wa adin ba ku da labarin adawa mun sani wa samu da ba duk labarin ba wanda ba a yi to maimako gani ga wane ya ishi wane ne tsoron Allah a mutum ba zai yi ba sai dinga ɗaukar abin kamar wasa yadda ake wa'azi yanzu na banda kaza banda kaza a kiyayi kaza a yi ƙoƙari a yi kaza daɗin ma duka haka kai yi kuma waɗanda ake wa'azin suke ganin kamar wasa suka isi aiki da shi kamar yadda wasu suke yi a yau duk tafiyar al'amarin ne to yadda ƙarshen marasa jin can ya kasance to yanzu ma an kace kai mara ji ne to irin ƙarshen waɗancan shi ne ƙarshen ne ƙarshen shi ne halaka mutane na biyu annabi nuhu ya zauna a cikinsu ya yi wa'azi allah ya gaya mana cewa shekara ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi na sannanuwa ne na ƙauri falabisa fihi mu alfa sanati illa farsina amar fa akhadhahum tufan wa zalim shekara dubu ba hamsin amma duk ya tafi a iska suka ƙi a ƙarshe Allah ya ce mishi nuhu duk abin da za ka yi ba ba za su yadda ba ya ce to Allah ya ne ba za su yadda ba rayuwar su ba shi da amfani Allah halaka su Allah ya ce to shi ke ka yi jirgi aka yi jirgi aka halakar da su ɗan shi ma na cikinsa ya zama mai kunnan ƙashi yadda wasu yaran yanzu suka zama masu kunnan ƙashi iyaye ba su sun gaya musu ba yaro haka kawai mahaifinka ya haife ka wahalan da ya sha ma kafin ya auri babu ka ba sani aka haife ka jikinsa na rawa don yi maka tarbiyya ya ci da kai ya sha da kai ya san da kai ya je ruwa ya dake rana da ke ya kai ka makaranta ya biya kuɗin makaranta ba abin da kake sai dai duk wahalar da rana tsaka ka shekara goma tun da aka yi ka yake yanzu shekarar goma shekara sha biyar sha shida sha bakwai yana ta wahala rana tsaka sai ka je ka da wasu abokai wai maganar abokan ya fi na shi wannan baban na sai ga yaro ko ya shiga shashaye in ya shiga shashayen nan ubansa ba bacci mai kyau uwarsa ba bacci mai kyau kullum su kira shi a jiki su ja shi a jiki su man nasiha su mishi fada su mishi duk gasar da za su mishi Dan suna so ya tsira amma ina sai bin mai kallon baban sa ba ƙauye ai ta abin da yake in ba mai zuwa na fada sai da yi wani haka munafiki kawai ya yi wani ko kai kama yana ne kama yana ji wallahi an tashi daga wurin fada sai ya yi inda baba yake kare ko ba ka bari Allah ka shirya wannan abin da kake yi akwai wanda ya fi ka ya yi irinsa a ƙarshe ya gane kan an ɗan annabi ne baban ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'alaka fili a wani ɗan ka ka shiga jirgin nan baban sa ne mai ce ni ka zo ka shiga waɗancan mutanen da ka gan su kar ka yi ka tafi tare da su kamar yadda baban ka yake ce abokanan na karabut قال تعالي إلى جبل يعلمني من الماء سيحب الله مين اللي يهاكم عن تلبيسه ai kuma dole gujewa yi kuku ya lungu ko ba ga bane kuna shaye-shaye ta gane kura amma addu'an mu Allah ya saka zuwa Allah ya saka jini baban ka yi baban ya ce ni لا آثم اليوم من أمر الله إلا من رحم ba wani fitin tsira daga al'amarin Allah sai mutum ɗaya wanda Allah ya mishi rahama ya shiga cikin jirgin ya ji ya bishi shi bai ji ana nan wahala bai na kuma bautu a kanan da ya Cikin ke shi ke na ba yanzu yana can auta to wannan labarin da ya zo mana na nuhu an gaya mana a ce kuma kai ba za ka ɗau izina ba kana ga kai kana da wani gata ne da ya fi waɗancan da Allah ya halakar da su da suka ibin na Allah Allah ya halakar da su kai wace gata kake da shi da yau in ka ibin Allah Allah ba zai haɗa ka ba ba ka da shi iran kawai shi ne kawai shi ne Allah ya ce wa adil idan na annabi nuru baka ji ba to adawa fa adawan da suke ganin su sun kai har suna takama wa qalu man ashaddu minna quwwa waye yabi mu karhun da zai halakar da mu aka ce haba kuwa awalam yarau anna allaha allazi khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwatan wa qalu bi ayatina yajhadu ah ya za ku wani wannan magana ku ce wa ya fi ku karfin da zai halakar da ku Allah da ya halice ku baka ganin kamar ya fi ku karfi amma ba su ji ba a ƙarshe da suka fusa ta Allah Allah ya aiko iska sai kata kata da labarin biyana wa amma adu fa uliku bi rihim sarfarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجر النخل خاوية وهل ترى لهم من باقية الله yake yanzu kai yawo duk inda za ka je a duniya ka gani za ka ga akwai sauran irin waɗannan mutanen ka ga mutum ƙato kamar falwaya kamar bishiyar da biyu ga tsawo ga jiki kai yawo a duniya za ka ga su ba za gani ba ko ɗaya allah ya gama da su to ƙaton mutum da tsayinsa ya kai tsawon dabino eh damtsan hannunsa ya fi wannan ginshikin hannunsa nan kawai tsintsiyar hannunsa ya fi wannan ginshikin to Allah ya gama da shi balsana kai wani ɗan lange-lange da kai eh a wani kalli je da shi ba eh to Allah shi ne ce mana in wannan bai yi samu dafa wanda yau in kana da kuɗi wallahi za ka iya tafiya yaman gidaddajinsu da suka fata duwatsu suka mai da shi gida saboda tsananin ƙarfi har yau gidajen suna Allah ya basu saboda ya zama wa'azi ga wanda za su zo a baya shi sa Allah ya ce ba tilka buyutuhum khawiyatun bima ba. ga gidajen nasu can ba kowa a ciki su Allah ya gama da su amma Allah ya bar gidajen saboda ku da za ku zo a baya zama kowa to yanzu wannan duka labarin ya zo maka amma har da haka ba za ka ji tsoron Allah ka yi biyayya gare shi ba to ba su ba wallazi na min ba'dihim akwai da suka zo a bayan su ma la ya'lamuhum illa Allah wanda ba wanda ya san su ma sai Allah akwai su kafirar majiya ƙarfi marasa ji wanda ba wanda ya san su ma sai Allah sun ƙi Allah Allah ya gama da su ja'atu rusuluhum bil bayyinati manzannin sun zo musu da hujjoji bayyanannu a bisa gaskiyan abin da suka zo musu da shi faraddu aidiyahu fi afwahi to nan dai malaman tafsiri sun yi tafani menene faraddu aidiyahu fi afwahi malamai sun ba da bakara cewa raddu aidiyahu fi afwahi da manzannin suke mutu wa'azi wai suka mutu haka wai wai su yi mai wai su shiru idiya aidiyahum fi ne mai wa'azi yana wa'azi kana mishi haka wai yi mai yayi shiru na ma wa'azin nashi ma ba ne ba amfani ko kayi ma ba zai ne ba ba zai yadda ba to wasu malamai suka ce ma'anan idiya aidiyahum fi ne amma suka ce a'a ai abdu aidiyahu sun ciji dan yatsan eh wai cizon dan yatsan su suka yi saboda fushi da haushi na masu wa'azi su wannan masu magana ta biyu da suka ce wai faradu aidiyahum bi afwahim ai sun mai da yatsan su ne cikin bakin su suna ciza sai suka ce ai ma'anan ne inda Allah ya ce فإذا خلوا أبدوا عليكم الأنامل من الغيب سوره kenan. kuma duk abu guda ɗaya ne don haka da aka musu wa'azi ba su yi imani ba sai suka mai da yatsunsu cikin baki ko suka ciji yatsan saboda tsananin baƙin ciki da haushin waɗannan masu wa'azin ko kuma suka ce musu su yi shiru don ko za su yi wa'azin ma zuwa shi za su yi ba ma ballanta za su yi aiki da shi to shi kenan da aka yi wa'azin kace baka ji ba baka karɓa ba asaran wa asaran ka shi ne wa'azi in ya isar da sako ya gama aikinsa ya rage dabara ta rage wani shiga rijiya ko ka ji ka karɓa ka yi aiki ka yi nasara gobe kiyama ko kuma ka ƙi karɓa ka mutu ka je lahira ka shiga uku wa sai suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mu mun kafirce da abinda aka aiko ku da shi abinda kuke rayawa kuke cewa wai Allah ya aiko ku to wannan aiken na ku ba mu yadda da shi ba wa inna la fi shakkin min ma tuquluna ai muna cikin kokon ma cikin abinda kuke kira mu zuwa gare shi wai Allah daya wai abota Allah ai akwai Allah wai mu ba mu ma yadda wa zuciyar mu ma ba ta yadda ma akwai Allah ba muri muna kai komo muna kokwanto to shi ke yanzu wanda ya ce yana kokwanto akwai Allah ko babu to wannan ai ba ba ka da wata magana da shi domin ka san ƙarya yake shi ma su cikin shi duk wanda ya ba Allah ƙarya yake faɗa yake a baki eh manyan kafiran duniya mushrikai da suke ce ba Allah suna bautan wani Allah in suka shiga masifa wa suke kira fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina na din kariya wallahi duk wanda ya ce maka wai wai ba Allah wallahi a zuciyarsa kariya yake ya san akwai Allah saboda akwai yanayin da zaka shiga kai da kanka ko zaka ne wallahi sai ka nemo Allah da kanka zaka tafi neman Allah wannan za mu dawo daga tauri a jama'a da daddare da ka jirgi lokacin ka in za ku tafi jirgi ba ya ɗaukar nauyi kamar za a ne in za a dawo mutum dari biyar da saba'in mutum dari biyar ba da saba'in a cikin jirgin sannan da kayan su duka tirela tirela za ga ana tirela sai shiga take ana lodi a cikin gudun jirgi tireloli ne an dankara kaya mara to wannan nauyin da jirgin ya ɗauka idan zai yunkura ya tashi wallahi ƙaryanka sai ka sani a zuciyarka wannan wallahi ba injin jannan ne yake kabe jirgin ba wallahi akwai wani tawa koyayye wanda shi yake ɗaga jirgin amma wallahi ba injin ba ƙarya ne wallahi ya fi ƙarfi injin an ce a kawo rabe a ɗaura bel kaza kaza an ɗaura bel malam jirgi ya yi wannan irin gudun da yake a ƙasa kafin yamma mutum ɗari biyar da saba'in amma wallahi in an ce ba kuɗa a cikin jirgin nan za a yi ta kowa ya mutu ya koma ga Allah ma a ƙoni yaro ɗan kano muna zaune da shi haka da jirgin ne gudu da zai yi wukure tashi da ya muni aka kawai mala aka yi haka jirgiya haka mala duk kake ji mala kowa ya koma ga Allah ya rau ila fauka musa fatin wa birin ma na illa Allah ya ce wallahi ba wanda yake rike da shi sai Allah da jirgin na ya tashi ya isa level din da yake so ya kwanta ya miƙe haka ya dawo daidai sai ka ji ana wani irin ajiyar zuciya hankali ya zo mami ji yaron da yake kusa da ni ɗan kanu buɗan bakin da yake mu ko ubanka ne fir'auna idan ka shiga jirgi ka san akwai Allah yake wallahi ka san akwai Allah ka san kawai wallahi akwai Allah amma wannan injin din wani irin menene ake kira wasila ce sababi ne kawai aka rike shi amma wallahi abin ya fi karfin injin sai dai mahallicin injin Allah ke dan haka samun sai yana wani wani rawan kansa kaza kaza yana wani rawan kansa shirme ne shirme ne amma akwai matsayin da mutum yana taka shi da kansa ya san lalle Allah gaskiya shi ya sa a nan Allah maɗaukin sarki ko ko baka ja ba ko da suka inna da fi shakin ne mata juna na ka karanta ilahi buri to shi kenan bari mu ji abin da annabawan za su ce mu inda su sun ce wai Allah ma kanshi su kokonto suke babu ma Allah su suna kokonto ne akwai ko babu muribun suna kai komo kan tabbatar cewa kasancewa akwai Allah shine ma'anzamin suka ce musu qala rasuluhu na qalat rusuluhu abillahi shak na fatir السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى نعم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا نعم تريدون أن تصدونا mubin na'am ka san mutumin da ba Allah a ransa in ka kullo miji ta nan shi ko sai je sai kulla ta wani ga gaskiya yana kallo ba zai karba ya aiki da ita ba sun ce su suna kokwantar gaskiyan samuwar ubangiji qalat rusuluhum sai manzannin suka ce musu afillahi shak yanzu cikin samuwar Allah kuke kokonto fadirin samawati wal ardh wanda ya halitta sama da ƙasa domin ne wannan saman da ƙasa ba yanda za a ce wai haka kawai suka samu ba tare da wanda ya samu da su a'a akwai wanda ya yi su in akwai wanda ya yi sama akwai wanda ya yi ƙasa zuciyar duk kafircin ka kasa a kowanne yi su to wannan ɗin ne Allah ya du'ukum yana kiran ku ne shi wannan ubangiji naku izuwa ga biyayya gare shi liyar da lakum min dhunubikum domin ya gafarta muku na daga zunubanku abinda kuka gabata na zunubi wa ku ila ajalin musamman ya jinkirta muku ba tare da ya yi muku azaba ba zuwa wani lokaci na musamman shi lokacin da ba ku mutu Allah ya jinkirta maka ne ya ƙi maka azaba har zuwa ran da za mutu ko Allah zai taimake ka kafin ranar mutuwar naka ka kasu maka dawo kan daidai shi yasa in kai laifi yanzu Allah ba zai kama ka da azaba yanzu ba sai rabu da kai kila kafin ranar mutuwarsa ka tuba in ka tuba shi wanda ya ce to yaya don saboda ne abinda Allah yake so shi ne rahama ga bayan ba ila azaba Qur'ani yana cewa ma yaqalu Allahu li azabikum in shakartum ma'ahu dadin ne Allah zai je muku azaba in dai kun gode kun yi imani to Allah sai ya rabu da kai kai laifi amma ba zai kama ka da laifi ba gashi kuma ya baka tsawon rai wai kila kafin lokacin da za ka mutum ka tuba ƙalu sai su kafiran suka ce tun da yanzu an kai su ƙasa an ce wanda ya sama da ƙasa shine allah da aka ce ku bi shi ba su isa su ce sama ba wanda ya yi ta ba ba su isa su ce ƙasa ba wanda ya yi ta ba to yanzu yaya sai suka ce in tun illa basharun misluna to ai mu yanzu matsalar mu ku da kuka kawo saƙon ai kuma mutane ne ɗan uwanmu ya za a ce an aiko mutum waje shi ne manzo me yasa Allah bai turo mala'iku ba ku mutane ne misluna na irinmu abinda muke ci shi kuke ci abinda muke sha shi kuke sha muna aure kuna aure muna zuwa kasuwa kuna zuwa kasuwa eh muna rashin lafiya kuna rashin lafiya in haza illa basharun mithlukum yaqulu mimma taquluna wa yashrabu mimma ta shirabu don haka tun da kuka zama mutane ɗan uwanmu to manzantakan ku ba na gaskiya ba turiduna an tasudduna amma kana ya budu aba'una abinda kawai kuke nufi kuna so ku kare mu ku kautar da mu ga barin abinda iyayenmu suke bautata wa na gumaka ba tuna bi mu mubin inda gaske ko Allah ya aiko ku manzanni ne ku zo mana da wata mu'jiza zo mana da wani hujja da zai tabbatar da cewa ku manzanni ne na Allah to anan idan mutum ba zai yarda ba sunan shi ba zai yarda ba dan ka ka mishi wani dalili ma dalilin ba zai sa shi ya yarda ba in dai asalin zuciyarsa dama ba ta yarda da abin da ake fara haka abin yake kuma Allah Qur'ani ya ce wa ma tubnil ayatu wan nuzur an qawmin la yu'minun mu'jiza ba za ta sa mutum ya musulunta ba in dai Allah bai zuciyar mai imani wanda ko ka kawo mu'jiza ba ya dace shi yasa anan zaka ji tausayin jahilai wanda ba san Allah musamman samari da ba sa zuwa makaranta zaka ji tausayin sa wace ka ji mutum ya ce wallahi ba haka ba Allah ya ne. ni in ba ka ba Allah ya kona shi wai yana so abokinsa ya yarda da abin da shi ya ne ya faɗa wai shi ne yake jingina wa kansu tsinuwar ubangiji za ka ji tausayin shi na ƙarshe amma idan kana da karatun sanin ma'anin tsinuwar tsinuwa dai ta fito daga baki aka faɗe ta ko haka ne ko ba haka ba sai ta cutar ko a ko a idan ka ce in ba haka ba Allah yi ne maka sai zama kuma gaskiya ne yadda ka faɗan haka ne ba ƙarya to kalmar kawai da kace Allah yi ne maka duk da kana da gaskiya sai ta cuce ka za ta maka mugun illar da baka da a rayuwa in ji karantarwar manzan Allah shi ya yasa mutum baya zuwa makaranta wayo Allah kai ya gama yawo in baka san Allah ba ka gama yawo idan yanzu muna magana da kai na ce maka kaza kaza ne sai ka ce baka yarda ba shikenan amma zan taɓa cewa wai in ba haka ba sai in ɗauko ne inuwa in jingina wa kaina duk gaskiyanka karka jingina wa kanka tsinuwar ubangiji ko mun gaskiya, yanzu me wannan kowa da ƙur'ani in na ce ƙur'ani ne wannan sai ka ce ba ƙur'ani ba ba zan taɓa cewa in ba ƙur'ani ba Allah ɗi ba zan taɓa in ka da ka yadda ba ka da ba oho sai ka amma ɗauko tsinuwar Allah in raba jikina saboda na yi imani har ga Allah ƙur'ani ne in ne haka na yi mugun kuskure a rayuwa saboda in tsinuwar targa ta ne in ta fita to ta zama damuwa ba za ta taba komawa lani lafiya shi yasa yaran ku ji tsoron Allah ku dinga zuwa makaranta kuna koyan addini don ku zauna lafiya duniya da lafiya sai ka yi in ba ka ba Allah ya ine shi in ba ka ba Allah ya kona shi in ba ka ba ɗan zina ne shi wai shi ya burge kuma bari ka ji bari ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa wa Qur'ani Allah ya ce wa ma gudun ayatu wa nuzur an qawmin layuni Mu'ujiza ba ta sa a yadda da wani abu Allah ne yake sa a yadda sai ya ce in ba ka ba Allah ya tsine mishi kuma abokin bai yadda ba ko ba ka ba wani ma musun nasu akan bol ne ya ce wane ya fi wane a'a ai wannan cin da su wane suka yi wane ai akwai fasha ai lafiri ya cuce su in ba haka ba Allah ya tsine mishi shi abokin mutum sai ya ce ai ba wani cuta da lafiri yayi to tsino wanda ka danka nawa kanka ya sa ya yarda cewa lafirin cuta yi bai yarda ba to menene amfanin tsinewa kanka da kai tunda abokin mutum naka bai yarda ba duk da tsino wanda kai wa kanka bai yarda ba me amfaninsa to duk jahilci shi yake jawo sai ka ga mutum a rayuwarsa wani abu ya zo ya dagule al'amari ya dagule ko da ya yi hankali ya zama mutumin kirki sai ka ga al'amuransa na yau da gobe ya ki tafiya daidai kasuwanci ya ki tafiya daidai zama da iyali abu ya ki tafiya daidai kullum rikici ai wancan tsinuwan da kace in ba ka ba Allah ya tsine maka to Allah baya so a lahira ya sa ka a wuta to wannan illan tsinuwan da ka furta a bakinka shi ne yake maka kata-kata da rayuwa yau kai baka sani Allah ya ce lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla hasanati laula da Allah la'allakum turhamun ai shi Allah yana san abin da zai dinga fitowa daga bakinka ya zama mai kyau shi yasa ake ta karantar da mata yanzu wasu matan sun ɗauka idan yaro ya yi laifi a gida shegen yaro kaga kaza kaza suna faɗan abu mara kyau malamai suka dage da wa'azi ku daina cewa ‘ya'yan ku shigo a matsayin ki ta uwarsa kalman shege na in ya fito zai iya yi wa yaron naki illa duk da cewa ba wani abu yayi da ya cancanci hakan ba to sai aka samu yanzu mata sun sun so ma ɗauka sai ga yaro ya laifi sai ka ji mata ta ce ɗan albarka ko ba gawa maimako ta ce mi shege ya ce kaga ɗan albarka kaga an canja mara kyau da ne to wannan ɗan albarkan da take faɗa in Allah ya so ya yadda sai kuma albarkan ya ne sai bishi eh yanzu kai za ka ga kamar in ka ce in ba haka ba Allah ya sa ni a aljanna shi abokin magana ga zai sai ƙarya kake ko ba ba a to misali in dai akan wani mutum banza da obi ne ya ce wai ƙarya ka yi don ka ce ba haka ba Allah ya sa ka aljanna menene asara da kai dama ma ba yadda zai da kai ba in ma kaitan Allah ya tsine maka ba yadda zai yi ba ba gara ka ce Allah ya sa ka aljanna ya ki yarda da kai ba illa dai ba ta shafe ka ba ko ba ka ba to samari Allah ya sa ku ji ku domin idan inuwa sharrin ta yana shafan ku to ba kan ku zai tsaya ba zai shafi duniyar ne gaba daya wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ana dawo daga daga yaki sai wani mutum kuma shi sai yana ta ja baya manzo Allah yana ta gaba shi kuma baya so yayi nisa da manzo Allah rakumi kuma ya ƙi tafiya da kyau shi kuma ransa ya ɓaci ko sai shi ce ka wannan kuma Allah ƙi ne maka Shi ba na so annabi ya nisa da ni kai kuma ka ƙi ka yi tafiya da kyau kawai sai a kunna manzo sai annabi ya tsaya tsaya wa ya ƙi ne sa aka ce wani ne sai ce to a yanka rakumin yanzu a yanka a raba namun mu ce bai kamata mu tafi da ne a cikin mu ba domin inuwan ba za ta tsaya a kan shi ba za ta shafe mu da muke tafiya tare da yanzu ku samari kuna ta ja muna bayani wannan ya ce ba ga wannan tsini mishi illa tsinuwa ta taba shi in ta taba shi zai ta taba yan anguwansu shi ma wancan ya ce in ba ga Allah tsine mishi illan inuwa ta taɓa shi ko kasuwanka ne ta burkice jari ya lalace ba kai ɗaya ka cutu ba ko ba ka wani idan yanzu muna da 'yan kasuwa a wannan guda goma in jarin mutum biyu ya lalace ta shafe mu saboda in a kome yana tafiya nan gidan da wadata nan gidan da wadata can gidan da wadata can gidan da wadata za mu zauna lafiya ko ba ka ba amma nan talauci nan talauci can talauci an barka kai ɗaya an ku kai ne mai ɗan abin nan duk da damuwa ya tashi na za zo kanka ka shiga amma kowa akwai wadata kaga shi ke na kai maka don haka mutum ɗaya shiga bala'i al'umma ne ga wadda ta shiga don haka don allah ku nutsu ku san me kuke yi karka yadda ka dinga jingina wa kanka bala'i alƙur'ani ya hana shine Allah madaukakin sarki ya ce yace yad'uku menene ila ya yaghfir ku. ƙalu in tun illa ba basharun nufina, ai ku ba kowa bane ku mutane ne kamar mu nuna an tasudduna ma budu a ba'una, abinda kuke so kawai ku hana mu bautatawa abinda iyayenmu suka kasance suna bautatawa tu da bisultanin mubin da muke so da ku mana da hujjoji waɗanda suke mabayyana shi ne muka ƙara bayani ko an zo da mu'jizan ma in ba Allah ya yi ka ne rabo bane ba yadda za ka yi ba shi yasa ko ka rantse mishi ma ka tsine wa kanka ba lalle ne yadda ba ko da ka tsine wa kanka da ka karkai ko na aya ne ne eh ah, a ayan nan take ta da tsayi eh saboda ana nan lokaci yayi wani kuma na kallon ayan ne kana da alaka ne tana da alaƙa da wata mun karanta amma tana da tsayi in tana da tsayi kaga sai mu ne eh mu wata irin gobe inda ba ta da tsayi sai mu ne tana da tsayi to ayi hakuri نظام هي زمن القرآن يوال فبحق أنه أتبع أن لا إن شاء الله آمين نظام سيد أن لا إتاء أن الوحيدين أن لا إتاء معلانا أن الوحيد أسرع أن لا إتاء معلانا في آية بوبا جنبو يوى اللهم نزيم كاشا كان آية تقول شاتع على الكثير وزنو أزمو فرسول القرآن سيوهم فدخوتهم على الكثير abin da muke zai Allah masu lafiya Allah ka musu lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka shirye mu ka shirye mu mu dukan yayan mu na akwai wanda aka kashe su yau da safe a hanyar bayan kila da za su kasuwa inna lillahi da an ka kashe mutane gaskiya dan dama tsakanin gari da kusa da sun kai mutum goma na'am na akwai ɗaya daga cikin abokananmu da muke zuwa mu yi wannan karatun dan sama lafiya an na mazaurin sarki ba shi lafiya sannan kuma a cikin sunu masu jihar da fitina a ko'ina suke an na wani mazaurin a kashe mutane a sace mutane Allah ka kama hannun masu yi in ba masu shirya wani Allah ka iya mana tsoron Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya اللهم يغفر لنا ذنوبنا وآثنا ذنوبنا وارزقنا وسلامة وإنا نسألنا وإنا نسألنا عليك لا مكان الدين ولا يستطيعون أهل يا كاشفين وكل شيء أمنا كل شيء واغفر لنا وكل شيء كما تشاء إلا بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Ta kada lefi.